rajistan da aka yi a apc wallahi ba karamin taimako ne zai kawo wa siyasa fannin siyasa na najeriya ba abu ne wanda jama'a suna jira tuntuni idan da ba yi rajistan nan ba ban sa abin da zai faru ba domin fatin da ake da shi babban fatin da ake da shi pdp a kasar nan ta riga ta nuna ba ba hanyar siyasa ba adalci kuma idan a siyasa ba adalci dole a samu wanda zai nuna adalci to a cikin wannan abin da aka yi taron da aka yi wato maja ana kiran shi da turanci eh haɗewa ba wannan abu ne ba wanda ba taba ba taba yi ba ba taba yi ba eh, a sanin da kai wa'annan jam'iyyun da suka haɗe da CPC da AMPP da ACN um, a sanin da kai musu kana ganin tafiyar tasu za ta yi ko ba tare da samun wani saɓani ba to ai abin da na ce ai ba da tun daga farko an ce ma ba zai taba yiwu ba an ce ba zai taba yiwu ba an gwada alliance an gwada menene bai yiwu ba amma yanzu da ikon Allah me yasa ya yiwu yanzu ne me yasa suka ga cewa dole sai sun zo sun yi wannan haɗewa din saboda an ga komai na lalacewa siyasa na lalacewa siyasa ya zama abun eh, kori ya zama abun rashin adalci ya zama ba abin umarnin doka shi yasa wa'anda suna gani ba za su iya yarda da abin da ake yi a wancan fatin ba dole ne su samu wani wuri su zauna an kai wani lokacin da pdp ita kadai ne take amfani shi yasa yanzu pdp tana da yanci ta kore mutane ta ce ba wanda zai zo fati kuma a yi abin da ba adalci ba kana ganin yanzu kenan tsarin siyasar najeriya ya koma irin na america na jam'iyyu biyu kawai kamar yadda ake da republican da democrats a yanzu jam'iyyu biyu kawai za su yi tunda kananan jam'iyyu dai ba su cika tasiri ba a najeriya daidai ah, siyasa ya fi daɗi haka ya fi daɗi jami'u biyu domin rashin jami'u masu ƙarfi guda biyu shi kan sa idan wani ya yi abin da ya ga dama ba a yin zaɓe daidai a Najeriya ba a yin zaɓe daidai kuma jama'a in sun rasa a cikin wannan wurin ba inda za ka tafi to kaga a America yanzu in ba in ba kana democrat ba kana republican kana ganin yanzu wannan rajista da INEC ta yi wa ita APC din ya karfafa maka zuciya game da cewa INEC za ta yi gaskiya kwarai da gaskiya kwarai da gaskiya yanzu ne ma muna ganin INEC sun fara hanyar gaskiya amma a matsayinka a na lauya Mr. Dalo me zai faru ga waccan wata karamar jam'iyya da ta fito da irin wannan suna ita ma tana neman a yi mata rajista Eh, ita ma ana kiranta apc yanzu ba a mata ba aka yi wannan babba ai kafin a gama sarori hanyoyin da aka yi apc ai an nuna na karshe shine a zo a gan secretariat wato a ga babban secretariat wurin da eh, eh, apc take a lokacin da aka yi wannan wayancan sun ce suna kotu har lokacin har yau da aka zo aka rajista apc ba mu taba ga wani oda daga kotu ba kuma tuntuni dama inec ta riga ta rubuta musu ba su yadda da nasu inda suna so su samu rajista ba ainihin ta riga ta rubuta musu tunti saboda mm-hmm. haka ko suna da suna da magana a kotu ko ba su da magana a kotu sauran a je kotu a san abin da za yi yanzu idan ka dubi APC da PDP me bambancin su ka san da duk yan siyasa ne duk yan Najeriya ne amma in ka dubi abin da ke cikin wannan da wacce me bambancin su ni na yi PDP na dada na PDP PDP ta kai wani lokacin da ba ba siyasa ake yi ba idan wanda ya ci zaɓe sai ya abin da ya ga dama ba abin dokoki shi yasa kaga jama'a da yawa ka dubi da wanda suka taru a apc yanzu wayanda suka yi opposition to a cikin adawa nan in ka dubi inda ake yi kuma za ka ga yawancin su masu bin gaskiya ne yawancin wanda suka nuna a yi gaskiya a pdp ba a yarda ba shi yasa suka fita su je su sare nasu a gefe su koma wani party kuma ina dube shi a bisa gwamnoni na ga gwamnoni yawancin wayanda suka yi adawa su suke aiki a Najeriya